وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أمة الإسلام ما زلنا نتحدث عن الأسوة في حلم وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم واليوم سوف نتناول الحديث عن غضب النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يجب أن يستقر في الأذهان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب لنفسه قط وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوذي في نفسه عفا وصفح ولكن إذا انتهكت حرمة من حرم الله عز وجل غضب لما شج وجهه الشريف يوم أهد عفا وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يغضب كذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر أخرجه الإمام مسلم من حديث أم سليم ولكن ما الذي كان يغضبه صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يغضب لله تعالى ويرضى لرضاه لم يكن تغضبه الدنيا ولا ما كان لها ولا ما كان فيها ولم يكن يغضب لنفسه بل كان يغضب لربه عز وجل وقد جاء في حديث هند بن أبي حالة يصف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعرض للحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها أمة الإسلام هناك حوادث وأمور أغضبت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما شغله اليهود عن الصلاة يوم الخندق لم يعف عنهم بل قال صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا وكذلك غضب لما رأى في البيت قراما فيه الصور كما تروي لنا عائشة رضي الله تعالى عنها وتقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه وقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور ومنها غضبه صلى الله عليه وسلم من العمل الذي ينفر المؤمن يروي لنا أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا أي يطيل الصلاة بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة ومن ذلك يا عباد الله غضبه صلى الله عليه وسلم لما رأى النخامة في المسجد ذلك لأن المساجد ينبغي أن يحرص المسلم على نظافتها وكرامتها ولا يجوز إلقاء الوقح فيها ومنها غضبه صلى الله عليه وسلم من شدة الإثقال والإحراج وشدة الإلحاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هجيره محصفة أو حصيرة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وهصبوا الباب فخرج إليهم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة عباد الله كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يملك نفسه عند الغضب نعم هذه النقطة الدقيقة النبي صلى الله عليه وسلم حقا كان يغضب إلا أن شدة غضبه مهما بلغ لم تكن لتخرجه عن الحق لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول علموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت أخرجه إمام أحمد عن ابن عباس كان عليه الصلاة والسلام إذا غضب ملك نفسه والإنسان القوي قوي الإرادة يكون كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه فالإنسان أمام نفسه ضعيف يتهاوى ولكنه قد يملك القوة التي يفعل بها ما يشاء عباد الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله علانيته وسره أوله وآخره ما علمنا منه وما لم نعلم فاستغفر الله إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أحمده سبحانه وأشكره على نعمة الإيمان والهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يبتدى ولا ند له يرتجى وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين وعنوان الطهر والنقاء صلى الله عليه وآله وصحبه الأطهار الخلفاء أما بعد فيا أمة الإسلام وألموا حتى عند غضب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا حقا عن عبد الله بن أمر قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسك فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق نعم يا عباد الله الحق في الغضب والحق في الغضب إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب ولكن كان يغضب لله سبحانه وتعالى وإذا غضب لله فلا يخرجه غضبه عن الحق لكن الناس أحيانا إذا غضبوا خرجوا عن الحق وإذا أحبوا خرجوا عن الحق فأحيانا الإنسان رضاه عن شخص يخرجه عن الحق وغضبه على شخص يخرجه عن الحق فالبطولة أن تبقى مع الحق في الرضا والغضب والحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم جامع لكل المعاني التي سبقت يقول أمرني ربي بتسع خشية الله في السر والعلانية كلمة العدل في الغضب والرضا القصد في الفقر والجنى وأن أسل من قطعني وأن أعفو عمن ظلمني وأن أعطي من حرمني وأن يكون سمتي فكرة ونقطتي ذكرى ونظري عبرة نعم يا عباد الله هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم آمنا في أوطاننا واصرف أن شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت خالق كل شيء ومليك نسألك اللهم أن تحفظنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك الأولى أن تقينا شرور ألسنتنا وشرور أسمائنا وشرور أبصارنا وشرور قلوبنا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنك ولي ذلك والقادر عليه واحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قائدين وبالإسلام راكدين ولا تسلد علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha uku ga watan hudu hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu da dari hudu da arba'in daidai shirin da ɗaya ga watan sha biyu miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas kutubarmu ƙarƙani ne akan kyakkyawan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen juriyan haƙuri da rashin hushi da kuma yadda ake fushin hakikatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin fushi amma mu sani annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa fushi don kansa ba duk sanda aka cuce shi aka cutar da shi afuwa yake rangwame ya yafiya amma in aka taka dokokin Allah aka saba ma'umunnin Allah to yakan yi fushi saboda Allah jalla jalaluhu kunga lokacin da ya tafi ta'ifa aka fasa masa goshi aka karya masa haƙori aka fasa masa lebe sallallahu alaihi wasallam ya yi yafi ya yi afuwa haye addu'a Allahumma haɗi ƙaumi fa innahum la ya'lamun Allah ta shiryar da waɗannan jama'a tawa ba su gane ba ne ba su fahimci ni manzan ba ne haka yake sallallahu alaihi wasallam tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta yakan yi fushi domin yana cewa innama ana basharun arda kama yardal bashar wa agdabu kama yagdabu albashar mutum nake nakan yarda in ji daɗi in an mun abin arziki kamar yadda ɗan adam ke jin daɗi ya yi farin ciki nakan ya fushi kaman yadda ɗan adam ke yin fushi wannan hadisi imamu muslim ya rawaito cikin sahihinsa daga ummu sulaim sai dai abin tambaya a nan me ke sa annabi hushi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam mun tabbatar da cewa yana fushi amma wallahi duk wani abin da ya shafi duniya bai sa shi fushi duk wani abin da ya shafi kansa bai sa shi fushi sallallahu alaihi wasallam in kaga fushinsa yana fushi ne in an saba ma mahaliccinsa jalla jalaluhu hadisai da yawa sun zo daga ciki akwai na hindu dan abi hala yana sufanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duniya ba ta sa shi hushi abin da ke duniya ba ya sa shi hushi bai hushi don kansa kuma bai ɗaukan fansa don ka yi masa mugun aniya ko mugun aiki ko ka nuna masa mugun hali sallallahu alaihi wasallam mai bibiyan tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga akwai wasu mawaƙif ko hawadis wanda ya auku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana fushinsa nan take amma duk da za ka yi bibiya ba za ka ga dan an ci mutuncinsa ko an saba masa ba ne sallallahu alaihi wasallam a yakin handak kafirai sun hana shi sallah a kan lokaci har rana ta fada bai la'asar ba ya ce mala Allahu buyutahum wa quburahum nara Allah ka cika gidajensu da kaburburansu da wuta sun hana mu sallah matsakaiciya mai alkhairi da albarka sallar la'asar kaga yayi fushi ne amma yayi fushi a kansa saboda an hana shi aikata wani rukuni cikin rukunan musulunci wanda addinin musuluncin kuma ya nuna mana wajibi ne a yi a kan lokaci hakanan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da ya ga wani labule a ɗakinsa ɗakin na na aisha mai hotuna da yawa ya nuna damuwa da fushi kamar yadda na na aisha take cewa da khala alayyan nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa baiti qiram fihi suwarin fatalawwana wajhu na tanawala sitra fahatakahu wa qala qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inna min ashaddi an-nasi azaba yawm al-qiyamati alladhina yusawwiruna hadhihi as-suwar annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya shigo ɗakina ya ga wani labule akwai hotuna da zane-zane sai fuskan shi ya canza ya nuna bacin zuciyarsa labarin zuciya a tambayi fuska daga nan ya kama wannan labule ya yanyanka shi ya mai da shi guntu-guntu ya yanyanke hotunan da ke jiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani cikin waɗanda aka fi ma azaba ranar tashin alkiyama akwai masu zane-zanen hotunan tsuntsaye ko na mutane Allahu akbar a nan ma ya nuna fushinsa akwai mataki na uku da ya nuna fushinsa sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ga ana neman a matsa ma'al'umma game da abin da yake addini ƙa'idan addini ba kunci a cikin shi ba tsanani to sai ya ga hakan ya taso wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abi mas'ud yake cewa wani mutum ya ce billahi lazi ya rasulallahi la'ata akharu an salatil gada min ajali fulanin mimma kana yutilu bina wallahi nakan izuwa sallan asubahi saboda wane da yake tsananta mana ya ja zankala zankalan surori har mu kosa mai ruwaya ya ce وما رأيت رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا yau mai izin ban ga wa'azin da annabi ya yi ya nuna fushi da ɓacin zuciyarsa mai tsanani fiye da wannan zarafin da ya ji wannan zance ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada baki ya ce inna minkum munafirin lallai cikinku akwai masu koran jama'a barin shari'a barin addinin musulunci nan duk wanda zai sallah daga yau da mutane fal yatajawwaz fa inna fihi mudda'ifa wal kabira wa zal haja a cikin al'umma ba ɗaya ake ba akwai mai rauni ba kaman kai yake ba saurayi akwai mai shekaru da yawa ya tsufa tsufa kuma ai wani lalura ne ce ta musamman sannan akwai mai bukata ƙarfa ne lafiyayye ana kama sallah sai cikin shi ya mutsa ya ka iya da shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu ya yi fushi wata rana da ya ga wani mutum ya tofa a masallaci a masallaci ana tsabtace shi ne ana fesa masa turare ne ba bola ba ne da za ka rinka kaki kana tofawa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan ma ya bayyana fushinsa da ɓacin zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam har yanzu ya nuna fushinsa da ɓacin zuciyarsa a lokacin da musulmi suka nemi su matsa kan tsayuwan dare da ya rinka yi na ramadana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi suka zo suka bi shi labari ya biyo baya washe gari aka yi cincirin do ya zo ya yi sallah ai a washe garin sai ya ki zuwa kuma ya fito ya nuna damuwarsa ya ce kai fa alaikum bis salati fi buyutikum fa inna khayra salati almar'i fi baitihi illa salati maktuba kai ku rinka sallah ku yi sallah a gidajenku kuna son a ce dole sai ka fito ka yi tahajjidi ko a shanne fiyayyen sallar da ɗan bawa zai yi wanda zai yi a ɗakinsa in dai ba ta dole ta farali ba ne wanda za mu yi yanzu insha Allah na'am annabi sallallahu alaihi wasallam mun ce yana fushi amma saurara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya mallakan zuciyarsa sanda ya fushi wannan babban al'amari ne wanda za mu kula fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komin zafin fushinsa ba ta fidda shi barin gaskiya yana nan akan daidai dama fushin ba yana yi don kansa ba yana yi dan Allah ne Dan haka fushinsa ba ta fidda shi akan abin da ya wajaba ya kasance shi yasa ma yake cewa a hadisin da imamu ahmad ya ruwaito daga dan abbas allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut ku zan masu karantar da mutane addini kuma ku sauƙaƙe masu komi kan ku tsananta in ɗayan ku ya fushi ya yi shi saboda algadabu jununun da yawa fushi yakan zama hauka ne sai ka ga mutum ya fita daga hankalinsa yana aikin mahaukata sallallahu alaihi wasallam yana mallakan ragamar zuciyarsa zarafin hushi kuma wannan shi ne al'amarin da ake son kowane mumini ya kasance har ma yana shiryar da mu da cewa laisa shadidu bi sur'ati innama shadidu allazi yamliku nafsahu inda al-ghadab a'a kwakwara kakkarfa jarumi barde ba wanda in an yi a sakala an kokuwa zai buga katti a ƙasa bane in gwarzo shine wanda zai iya mallakan kansa da zuciyarsa a lokacin da aka fusata shi imamul bukhari ya ruwaito ruwaya ta abi huraira wannan shi yasa na daga cikin wayewan kan musulunci da ci gaban musulunci musulmi na gaskiya yana iya mallakan zuciyarsa ya tafi yadda ita a yadda ta dace a kowane yanayi ya sami kansa shi yasa zaka ga kudi abin nan ƙasashen anna turawa ba abin da ba su mallaka ba za su shiga ƙarƙashin ƙasa za su shiga teku za su hau sama za su yi wannan za su yi wannan amma ba su iya mallakan zuciyarsu ku dubi dai wanda waɗanda ba su da ƙibila suka ɗauke shi shine shugaban ma duniya irin kalmomi da kal abubuwa da yake ba wanda bai bata da shi ba tom nake nufi daga wannan ya Allah waje da shi sai wannan ya tun saboda bai iya mallakan zuciyarsa shi yasa ɗaya daga cikin shugabanninsu yake cewa malaknal alam walam namlik anfusana duniya kan mun mallake ta sai dai ba mu da din ɗin mu ta fi mu yanzu za mu aikata tabar gaza na Allah wajai Allah ya kiyaye mu to haka annabi sallallahu alaihi wasallam wani nukta da ya waje ba mu sani duk sanda ya fushi kuma bai furta wata kalma sai wadda take ta gaskiya daidai ba ta fidda shi daga manufa sallallahu alaihi wasallam shi yasa wata rana wani bawan Allah yana rubuta duk abin da ya ji wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wasu suka ce kai ka daina rubutawa domin yakan yi fushi fa sai je gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da aka ce masa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mashi nuni zuwa bakinsa shi ya nuna bakinsa cewa duk abin da ka ji ya fito daga nan rubuta shi ya rubuta shi fawallazi na fi biyadihi ma ya harji minhu illa haqqun na rantse da Allah wanda rayuwa take hannunsa ba abin da ke fitowa daga nan sai abin da yake gaskiya Allahu akabar haɗa rasulullah sallallahu alaihi wasallam don haka annabi shi sa gaskiya ne lokacin fushi gaskiya ne lokacin yadda sallallahu alaihi wasallam in kuma ka gaye fushi to yana fushi ne don Allah ba don ɗaukan fansa ko an mashi wani abu wanda ba daidai ba sai dai mafiya yawan lokacin da muka yi fushi za mu ga mun bar haƙiƙa da gaskiya muna abin da bai dace ba kuma muna da matsala sai mun gyara mafiya yawanmu idan muka so abu kuma sai mu fita daga gaskiya ba mu tsayawa akan gaskiya idan muka ƙi abu kuma sai mu fita daga layin gaskiya ba mu iya kwantar ɗin kanmu mu tsaya akan gaskiya to shi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a yaddan shi da ƙin shi da fushin shi da munnan shi yana nan akan gaskiya haka ya waje ba, mu yi koyi da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ubangiji na ya umarce ni da abubuwa tara khashiyatullah fi sirri wal alaniya boye da sarari in zan mai tsoron Allah sannan in faɗi kalma ta adalci lokacin fushi da lokacin munna sannan in kasance tsakatsaki ba almubazzari ba ba mai koro ba lokacin da akwai da babu in sadar da zumuntan wanda ya yanke mani in afuwa ga wanda ya zalunce ni in ba wanda ya hana ni ya zan duk sanda na shiru tunani nake game da ubangiji na idan na buɗe baki to ya zan zikiri nake ban faɗin abin da ya saba ma mahalicina idan na tsira ido to sai ya zan wani abu nake la'akari da shi cikin ayoyin mahalici na don ya ƙara mani imani wannan shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ishe mu koyi idan muka aiki da abin da muka ambata cikin hudubobinmu guda takwas muna fatan Allah ya ba mu ikon koyi da shi Allah ka hana mu saba ma umarninsa Allah ka yafe mana inda muka yi tuntube ko kuskure Allah ka daidaita mu a kan siratikal mustaqim Allah ka sa goben mu tafi yau din mu kyau ga mu da rahamarka cututtukan da ke jikunan mu Allah ka raba mu da shi wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da Allah an ce yarinyar nan marainiya wanda aka nemi taimako har yanzu dai ba a kamo inda ake nufi ba wajen dubu saba'in ko ake nema amma dai har yanzu ba a yi rabi ba inda wanda Allah ya ba shi ikon kara taimakawa a taimaka Allah ya taimaka mana gaba daya Allah ka yafe mana jicika ka gafarta mana jicika wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa qumu salati